bebi na ki koma mota ka sanyin ne ya kama ki na san kai ma kana jin sanyi tamkar yadda kake jin sanyi ni ma ina jin sa ni dai na ce ki koma mota ban san sanyin ne taba miki na san sanyi ake yi amma ba zan taba bari ya cutar da kai kai kai tamkar yadda kake jin sanyi ni ma ina jin sa amma ba zai taba yi ba kai ka je kai kai kadai ba ba tare da ni ba ba kya ji na ce ki koma mota ba ki je yadda ake sanyi a garin ba me yasa ka ɓata rai idanunka suka canza irin wannan lokaci yanzu fa lokaci ne jin daɗi da annashuwa da farin ciki wanda masoya suke buƙatar samun sa a duk lokacin da suke tare kasancewa da junansu kuma sai ka shi kai a lokacin da ka canza fuskar ka sai ka ƙara mun shauƙi a cikin zuciya na fiye da kowane rana kai yana tabbatar mana cewa kai jarumin namiji ne kuma zan iya kasancewa da ka iya tsawon rayuwata na ce ki koma mota umarni kake bani ko shawara umarni nake baki kenan ba damuwa na karɓa umarninka ni ma gatawa ya kamata ka gaggawan gamawa don ka zo ka same ni matafi